Fitowa Sura goma sha takwas Yetro ya ziyarci Musa Ana nan sai Yetro, firist na Midiyan, kuma surukin Musa, ya ji duk abin da Allah ya yi wa Musa da mutanensa Isra'ila, da kuma yadda Ubangiji ya fitar da Isra'ila daga Masar. Bayan da Musa ya tura matarsa Zifora gida, Sai surukinsa Yetro ya karɓe ta da ’ya'yanta biyu maza, ana kira ɗaya Gershom, domin Musa ya ce, Na zama baƙo a baƙuwar ƙasa, ɗayan kuma Eliyezer, domin ya ce, Allah mahaifina ya taimake ni ya cece ni daga takobin Fir'auna. Yetro, surukin Musa, tare da ’ya'yan Musa da matarsa. suka zo wurin Musa a hamada, inda suka kafa sansani kusa da dutsen Allah, Yetro ya riga ya aika wa Musa cewa, Ni surukinka Yetro, ina zuwa wurinka tare da matarka da ’ya'yanka maza biyu, sai Musa ya tafi ya tari surukinsa, ya sunkuya ya yi masa sumba, suka gaida juna, sa'an nan suka shiga tenti, Musa ku ya faɗa wa surukinsa duk abubuwan da Ubangiji ya yi wa Fir'auna da Masarawa domin Isra'ila, da batun wahalolin da suka sha a hanya, da yadda Ubangiji ya cece su, Yetro ya yi murna da jin duk abubuwa masu kyau da Ubangiji ya yi wa Isra'ila, wajen cetonsu daga hannun Masarawa, yabo ga Ubangiji wanda ya cece ku daga hannun Masarawa. da na Fir'auna, wanda kuma ya cece mutanensa daga hannun Masarawa, yanzu na san cewa Ubangiji ya fi kowane Allah, gama ya yi wannan ga masu girman kai da kuma waɗanda suka wulaƙanta Isra'ila. Sa'an nan Yetro, surukin Musa, ya kawo hadaya ta ƙonawa da waɗansu hadayu wa Allah, Haruna ya zo tare da dukan dattawan Isra'ila. Suka ci abinci tare da surukin Musa a gaban Allah Kashegari, Musa ya zauna domin ya yi wa mutane shari'a, sai suka tsaya kewaye da shi daga safe har yamma, sa'ad da surukinsa ya lura da duk abin da Musa yake yi saboda mutane, sai ya ce, Menene wannan da kake yi wa mutane? Don me kai kaɗai kake zama kana yin shari'a wa mutane, yayinda mutanen nan suke tsaya kewaye da kai daga safe har yamma? Musa ya amsa ya ce, Saboda mutanen suna zuwa wurina, don su nemi nufin Allah, duk lokacin da suke da gardama, akan kawo su a wurina, ni kuma sai in raba tsakaninsu, in kuma koya musu dokokin Allah da farillansa. Surukin Musa ya amsa ya ce, Abin da kake yi ba daidai ba ne, kai da dukan mutanen da suke zuwa a wurinka za ku gajiyar da kanku, aikin ya fi ƙarfinka, ba za ka iya yinsa kai kaɗai ba, ka kasa kunne gare ni yanzu, zan ba ka shawara, Allah kuma ya kasance tare da kai, kai za ka zama wakilin mutane a gaban Allah, ka kuma kawo gardamansu gare shi. Ka koya musu dokokinsa da farillarsa, ka kuma nuna musu hanyar rayuwa da ayyukan da za su yi, amma ka zaɓi mutane masu iyawa daga dukan mutane, maza masu tsoron Allah, amintattu, masu ƙin rashawa, ka sanya su shugabanni na dubbai, ɗari ɗari, hamsin hamsin da goma goma, Bari waɗannan mutane Su sasanta mutane a kan ƙananan matsaloli, amma kowace babban matsala ko bukata ta musamman, sai su kawo wurinka, ƙananan matsaloli kuma sai su yanke hukuncin da kansu, ta haka ne za su taimaka wajen ɗaukan nauyin jama'a, don su sa aikin ya zama maka da sauƙi, in ka yi haka, Allah ya umarta za ka iya jimre gajiyar. kuma dukan mutanen nan za su komo gida da murna. Musa ya kasa kunne ga surukinsa, ya kuma aikata duk abin da ya faɗa, ya zaɓi mutane masu iyawa daga cikin dukan Isra'ila, ya daɗa su shugabannin mutane, shugabanni a kan dubbai, ɗari ɗari, hamsin hamsin da goma goma, suka yi hidimar alƙalanci na mutane a dukan lokaci. Gardandamin da suke da wuya, suka kawo wurin Musa, amma ƙananan batutuwa suka shari'anta a tsakaninsu, sa'an nan Musa ya sallame surukinsa Yetro, ya kuwa koma ƙasarsa.